E marhaban bika mai makalale a oyoyo ya mai makalale irin yadda 'yan shi'a a nan garin birnin kwanni suka yi tururuwa a ranar yau waɗansu akan motoci waɗansu akan babura yayin da waɗansu suke a kan kekuna waɗansu na ƙasa maza da mata da tutoci a cikin baƙaƙen kayayyaki da kuma kayan kiɗa irin na soja waɗansu sun fito daga tarayyar najeriya waɗansu daga waɗansu jihohi na jamhuriyar nijar inda ɗaruruwansu suka mamaye tituna a cikin wannan garin na birnin kwanni kuma na tuntuɓi shugaban 'yan shi'a na nan garin birnin kwanni domin jin dalilansu na yin wannan zagayen a ranar yau ga malam usman bin isa dalilin wannan zagaye namu mun fito ne sakamakon nuna murnanmu da zagayon watan da aka yi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma lokaci guda jajanta kama jagoranmu da aka yi sai da ibrahim yakubu da dakzaki wanda gwamnatin buhari ta najeriya suka kakkashe 'yan uwa suka rurusa masa wuraren ibada to mu hito kuma mu ƙara sanar da duniya mu ba manuhan mu tashin hankali ba mu nuna ma al'umma mu mutane ne masu buƙatar haɗin kan al'umman musulmi ko ba a lura ba bakin dai yau ne shi wannan in allah da wannan zagaye za mu zagaya duka birnin kwanni kuma duk inda ka ga wani mu baka wanda za ka gani da ko tsuma balai makami in ka ga mai makami to ba mu bane ya zo ne don bata mana suna insha Allah haka shi ma malam yusuf daga bangaren 'yan shi'a na babban birnin yamai da ya halarci wannan zagayen ya tofa albarkacin bakinsa ga mada wannan taron a lokacin da muka hiranta da shi a ɗazun nan abin da zan yi karin bayani a nan shine cewa wannan zagayen da muke ne ba bakon abu bane wanda al'umma dama ta saba gani kuma duk shekara ana yi. su ma 'yan shi'a na garin illela local gamman a jihar sokoton tarayyar najeriya sun halarci wannan zagayen kuma shugabansu malam muhammadu ya yi mana karin bayani game da haka dama wannan zagaye mun shirya shi ne domin girmamawa da kuma darajantawa da nuna matsayi na manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da nuna ma al'umma matsayin manzon Allah da daraja ce sannan kuma muna zagayawa na domin nuna ma al'umma irin ta'addancin da azzalumai suka yi Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake bukukuwan zagayowar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Haka zalika kuma 'yan shi'ar na ci gaba da nuna alhininsu game da dakatar da shugabansu da aka yi a garin Zaria bayan soja sun tarwatsa gidan shi kuma sun kakkashe waɗansu mabiya bayansu. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Nijar. Ku yi amshi don annabi lale, ai amshi don mai makalale.